ولله ملك السماوات والارض wa الله المصير Allah shi kaɗai ne yake da mulkin sammai da ƙasai, kuma zuwa gare shi ne shi kaɗai za a koma a ranar alƙiyaba don yin hisabi da sakamako.